amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masauraro sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen Adam A. Adam a gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Sama'ila SYG sannan a gaida abokin shi Umar Forever gashuwa da Abubakar Yahaya gaida da Muhammad M. Baba a foto gamawa sai kuma dukkan sauran ma'aikatan sashen Hausa da suka haɗa da Malama Fatima Lui da ni mai gabatar da wannan shiri da kuma Jamila. Da fatan dukkansu sun ji za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Adam A. Adam Gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Sai gaisuwa na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato Abdullahi Jibrila. Kirbi Kamaru, Jamhuriyar Kamaru, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam Malam mai zanen hula gwalolo a Baucin Najeriya, da Ado Wai Salansa a Najeriya shima, sai Aliyu M. Aliyu ɗan agaji Jega, da Abdurrahman Salihu Rijiyar Lemo Kano, sai Faruk Ado Shehu shima a Najeriya, da Fatima Musa Abbas Jami'ar Usman ɗan Hodiyo, sai Hassana Chibas da Husaina Chibas. ita kuma su kuma a jami'ar Maiduguri jihar Borno. Yana kuma gaida Ahmad sarkin 'yan Nijar a Kirbi da Sala da Muhammadu da Attahiru da Sale da Umaru da Malam Isa da Abbo mai yanka da Malam Musa dukkansu a nan garin Kirbe. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo mai farin jini mai tashan zamani. sai kuma dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo musamman mai gabatar da wani shiri na gode kwarai malam Abdullahi Jibrila. Da fatan kai ma za ka kasance cikin ƙoshin lafiya kuma za ka ci gaba da aiko mana gaisuwa da fatan alheri mu isar maka da shi wajen 'yan uwa da abokan arziki a duk inda suke a faɗin duniyan nan. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar Sabon Gari Kano ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Mustapha Sabo mazajen Zandar da kuma Alhaji Garba na Alhaji Isiya Gaya Gombe. Yana gaida shugaba Alhaji Ali Elvis na Alhaji Malam Mai da malam malam mai zanen hula gololo a jihar Bauchi da Alhaji Awal Rimi mai shadda Yana gaida likita Alhaji Abarori fage kasuwar mata da Alhaji Yusuf Tsiga tafi da anguwar Kanawa, sai shugaba ya uba gobiri daci mai katako da Alhaji Ahmed Rimin Tsiwa hakimin rigasa Kaduna da Alhaji Bala Kiyalas da kuma Usman ɗan jarida mai kaji ƙofar ruwa a jihar Kano. A fatan dukkan su kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari jihar Kano tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan farko da ke bisa injin. Ga kafar fesa sannu farfesa sa'idu dan muhammad na gusau ga ka farfesa ga ka katibi kan adabi sannu farfesa sa'idu dan muhammad na gusau ga ka farfesa ga ka katibi kan adabi sannu farfesa sa'idu dan muhammad na gusau ga ka farfesa ga ka basira a dakaban kuma na gode da tulun basira a kazuban falalar Allah da ka bani a watan sha'awan ka tsare min ita kare ya zama ta zama ta yi nusau. Suwabun mahamudu ɗan kabilar arabi sai da umma ga cika maki gun sunabi sai dole akhlaqi abun be sha'abi na yi tsani na To madalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Yahaya Salihu makanike Akwanga shugaban CRI Club a Kwanga jihar Nasarawa, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Salisu Muhammad Dawanau da Bello Abubakar Malam Gero da kuma Dalhatu Manjas Gobir. Yana kuma gaida wato Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya, yana kuma gaida Ayuba mai nama a Kwanga, yana gaida dukkan masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin. A ƙarshe ya ce a gaida masa da malam malam mai zanen hula gwalolo da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Alhaji Yahaya Salihu makanikin mota a Kwanga shugaban CRI Club a Kwanga jihar Nasara tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron CRI Hausa a jihar Sokoto tarayyar Najeriya yana kuma gaida masu sauraron CRI Hausa a jihar Kano baki ɗaya, da 'yan ƙungiyar CRI na Zaria da Kaduna baki ɗaya, da 'yan ƙungiyar CRI na jihohin Nasarawa. da Gombe da Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Yana kuma gaida dukkanin masu sauraron CRI na jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Chadi da jamhuriyar Kamaru da kuma jamhuriyar Senegal haka kuma ya ce ba zai manta da na jihohin Sokoto da Kebbi da Zamfara tare da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron CRI Hausa a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. ga kafar fesa ga kaka tv kan adabi sannu farfesa sa'ido dan muhammadu na gusau yau akala na karkata na tunka a rugusau zan masani mutafanninin nan na gusau wanda ya harsa sai kala-kala a yamma ya sau a fagen ilimi yau da gobe ya zama da sau. Ga kafar fesa ga kakatibi kan adabi sannu farfesa sa'idu dan Muhammad na gusau. Wani ya ce kake so ka kwarza za ka wasa a gusau in kuɗi an ka baka ai kano ta abu gusau ko fagen bunka a sada yalwata a sun gusau ga kafar fesa ga kaka tibi kan adabi sannan farfesa sa'ido da muhammad na gusau dakata in ana ki gudu ba a sa gudu ne da kaji ana a gamadi ba mai zuba ne baki ta bulo ra'asi, igun su fesa shuhu ne diga nauji yau na zama a kan sa'idu Filin zaɓi sanka muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing don haka kada ku shagala. Yanzu haka gaisuwan da na karɓo shi ya fito ne daga hannun Ali Buge Kiraje. ya kuma buƙaci a gaida masa da hajiya madangaidam da malama mai munata da zainabu da gishiwa da sarki iyalan musa yarima na alhaji barma kiraji gashuwa unguwar lawan musa gashuwa yana gaida hajiya khadija da hajiya Hauwa da hajiya zainabu da rashida da ikilima da hafsat da balkisu da hajji habiba iyalan alhaji gambo mai magani zangon itace gashuwa sai kuma Khadija da Malama Aisha da Alhaji Abba da Amira da Momi da Misbahu, iyalan Malam Yusuf Kiraji da Shuwa, da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine Ali Buge Kiraji ga Shuwa, jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Gaisuwa da fatan alheri a wannan filin namu na karɓo shi ne daga wajen Abubakar Kalajanga unguwar Turaki Jalingo jihar Taraba tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida musu da na Madina ya hayya kar Senegal da Alhaji Umar Hannu abijan Yana kuma gaida Dr. Ali Makoda kanin Dabo Najeriya da Haruna Adamu najeriyan Police Abuja da Umaima Muhammad Buba Durmi 2 Abuja. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine Abubakar Kalajanga unguwar Turaki Jalingo jihar Taraba tarayyar Najeriya. Gaisuwa da fatan alheri kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto shi da na karɓo daga hannun Aliyu Adamu Ungulde. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Sade Sa'idu Daura da Dr. Lawan Azir, sai Dr. Baba Gana Azir, sai Ado ɗan turakin Askira, sai Rilwani Tijjani Askira da kuma Umar Idrisa Askira. yana gaida Abdu ɗan Buloka Askira da Sama'ila Idris Sale da Jibrin ɗan mai shanu da Isiyaka Audu Maiduguri. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ungulde, jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Ga haka ne sanda duka jigan garan gwanin ƙura'an ne sanda duka kaji an taro fagen yaƙi ne makorar ilimin zamani kwafar fesa a sau ga kafar fesa ga kaka tv kan adabi sannan farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau wani farfesa ne a ɓangaren wani doktore ne a ɓangaren larabci shi kuma ta fannini a ɓangaren larabci kuma isa ɓangaren adabu da agusau ga ka farfesa ga ka katibi kan adabi farfesa sa'idu dan Muhammadu na gusau masanin harshen hausa dan Muhammadu na gusau sanin logar hausa dan Muhammadu na gusau manazarci ne katibi da yamma maya sau yayi fintin kau da tarar shi za a yi gin sau ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannu farfesa sa'ido da muhammadu na madalla Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata Kano, ya kuma buƙaci a gaida masa da Alhaji Bala har kalla turakin lambu kantin kwari da Alhaji Umar Baban Yara NTC Bicci da Alhaji Ali Elvis na Malam Tire da Kofar Wambai sai Alhaji Uba mai injin nika ta watsu da kuma shugaba Sani ɗan kaka mai fanta sai ciyaman Rimi Holding Alhaji Awwalu Rimi mai shadda sabon garin Shagamu da shugaba Abdul Hadi sabon garin Rangaza sai Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya. Yana kuma gaida Ibrahim Wada Burntumo Printing Press da Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria da mai shari'a Habu Jamu mai shayi tashar kuka. Sai Abdullahi jarumi mai sai da jelar shanu abatuwa daga ƙarshe ce yana gaida dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sin CRI. da ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Doce Wele Jamus da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Malam Malam mai zanen hula Gololo, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam Malam mai kifi PRP gama Kano, da Malam Malam mai kananzir kafin Hausa, da Malam Malam mai bako bajoga. da malam malam mai wanki da guga sara da malam malam mai katin zaɓe tsangarwa sai malam malam mai zanen allo tilakko da malam malam direban Fijo Hadeja da kuma malam malam direban Tuwai Malumawa sai malam malam direban Dango Shira da kuma malam malam mai agogo Lodiyo Kano. Daga ƙarshe ya ce yana gaida malam malam mai tireda sabaguwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gololo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato Sagir Musbahu Daura Dole. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hassan Muhammad Binanci da Sade Sa'idu Daura da Murtala ST da kuma Nura E Salisu. Yana gaida Malam Yahaya Rijiyar Tsamiya Daura da Kabir Misbahu Daura da Rabe Bala da Wura Dole, sai Altine Maina da shugabar mata ta ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Sokoto Hajiya Rukayyatu Abdullahi. A ƙarshe ya ce yana gaida shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa baki ɗaya Zaidu Bala ƙofa sabuwar birnin Kebbi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Sagir usbahu Daura Dole. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. adabin hausa na ya baka farfesa gusau manazarta ma kai tubali sun sau littafan tirke da dabarbarin hausa kasau har da ta'alifai na saya da dama a gusau ga farfesa ga sai ka ce masa mai kiwo kuma kabilar arabi in yana turanci laka ta harshen adabi sai ka ce bana sari da ya batan kai a gusau ga kafar fesa ga kaka tv kan adabi sannu farfesa sa'ido dan muhammadu na gusau a fagen harshen hausa gangaren wani yana magana ba gura-gura kunkuni sai ka ce maɗari ke zuwa da jera tunani ga azanci ga hikima sun fice sau haka labaran kage kai nazar kansu a sau binciken Gaisuwa da fatan alheri daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a filin mu na zaɓi sonka da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Na karɓo shi ne daga wajen Rilwanu Fajaldu Dange ne a jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Aliyu Abdullahi Dange da Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina. Da Sade Sa'idu Daura Katsina da Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari Sokoto yana kuma gaida Kasimu Aliyu Sardaunan matasa a Sadda Sokoto da Muhammad Ahmad Idris da ɗan Asabe mai fata ya wuri da ɗahiru arzika dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Rilwanu Fajaldu dange shuni jihar Sokoto tarayyar Najeriya har yanzu ina jihar Sokoto inda na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari Sokoto ya kuma buƙaci da a gaida masa da Sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Muhammad Ahmad Idris Kabuga da Ali Adamu Jauro Kano da Usman Shitu Mahuta da Comrade Murtala ST Sakkwato. Yana kuma gaida Usaini Muhammad Gwadabawa Sakkwato da Attahiru Hashim garin Yarima Taraba sai Abubakar Lawal Abubakar Daura da Anas Saminu Ja'yan Kano da Anas Idris Gada Sakkwato da Rilwanu Fajardu Dangeshuni daga ƙarshe ya yana gaida Aliyu Muktar Umar Kwalli. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya. To madalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Yusuf Muhammad ɗan Modibbo bakin kotun kan wuri shi ma a jihar Sokoto. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Comrade Murtala SC Sokoto da Lukman Malami mai hatsi bakin kotun kan wuri. sai Alhaji Aminu ya rima Sokoto da Sabo Tango a Sakarawa Sokoto da Almustapha Malam Zubairu ‘yar katanga Sokoto Daga karshe ya ce a gaida masa da Abdullahi Musa kada tangaza Sakkwato da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Yusuf Muhammad ɗan Modibbo bakin kotun kan wuri Sokoto jihar Sokoto tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Kabiru Abubakar Bulan yaƙi ya kuma buƙaci a gaida masa da Alhaji Audu Mai Goro Kamfala Malam Maduri da Sani Usman Isa da Aliyu Tela Bulan yaƙi da Musa Dijango Kano da kuma Attahiru Hashim. Yana gaida Bashiru Mai Yadi Tambuwal daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na CRI. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine kabiru abubakar bulan yaƙi jihar sokoto tarayyar najeriya da haka muka kammala shirin namu na filin zaɓi sanka daga nan sashin hausa da ke birnin beijing kamar kullum jamila ta sada ni da ku ni fatima inuwa jibir na karanto muku kai tsaye allah ya ba mu alherinsa. الإمام أدعو يا قارئ